ورفع منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da na tafiyar a yau laraba tara ga watan ramadana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zamo daidai da ashirin da ɗaya ga watan afrilu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya yau mun kai tara a cikin azumi saura 21 ko a 20 daidai ba suna cewa goma na marmari amma wannan goman da wuya aka ba saboda aka rasa kiya goman tsakiya ba san yaya za a kare ba abin da muke roƙo shi ne Allah ta ba su ta'ala ya karɓa mana ayyukan dama azumi ana yi ne a lokacin zafi ya ma aka kira watan da mabara bi ma'ana ramalana ji zama. saboda mai saboda akwai zafi a cikin arrambabu akwai nau'in zafi saboda idan akwai zafi kalle za ka san illan kishirwa za ka san illin yunwa amma idan babu zafi babu zafi rana kana cikin yunwa ko kana ac ko kana gindin bibiya idan ka ji mai kyau ka gya mai kyau sai kai ta kwasan bacci tafiyar da ake bukatar kai ma ba za ka yi ba amma akwai zafin rana akwai zafi yau abin da kake ko ka ga yanar ke cikin ka yana makari saboda tsabon yunwa ko cikin ruwa to wannan zai sa ka kai la dole gada ko da a dole ka yi tun da ne abin da ya sa ka kai haka shine yunwan azumi ko cikin ruwan azumi wannan kana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala musamman idan an hada da kiyaye dokokin Allah Allah ya taimake mu kamar yadda kowa ya sani muna nan cikin suratu zariya a darasin mu na jiya mun karanta ayoyin muka fassara su a gurguje ba tare da mun bi sharhin malam ba wanda kuma yana da kyau mu rinka haɗawa da sharhin malam domin yana taimaka mana yana fitar da abubuwa fili saboda alkur'ani ya sauka a dunkule sai Allah ta baraka wata ala ya ba da baiwa ma waɗansu malamai da basira suka karanta alkur'ani suka fahimce shi yadda ya kamata sai kuma suka rubuta bayanai a cikin littafai wato a littafai daban-daban kowa da gwargwadon yadda ya yi tafsirin alkur'ani a cikin littafinsa amma mafiya yawa idan aka ɗauka za a samu da dama daga cikin kalmomin alkur'ani malaman nan sun fassara iri ɗaya ba tare da saɓani ba akwai kalmomin da suke ɗaukan fasare-fasare da yawa wanda kowane malami da abin da ya ɗauka sannan dadin dadawa kowane malami akwai yadda yake gabatar da bayani ko ya faɗaɗa ko ya tsuke gwargwadon halin da ya samu kansa a ciki ko kuma gwargwadon manufan rubuta tafsirinsa a zamanin shi yasa dole idan aka zo a karanta alkur'ani za a karanta tafsiri to sai an karanta littafan magabata a nan ne za a daɗa fahimtar ayoyi kuma a dora akan abin da za a dora to don haka yau za mu karanta bayanan nan a gurguje kuma wato idan mala ya sake maimaita mana babu laifi waɗannan ayoyi daga inda Allah ta'ala ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal muttaqina fi jannatin wa uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين الله تعالى يكي إن المتقين للي ما تطورن الله ولن دسكي كيا يدوكوكين الله داما أنت أتقوى أبين دعك نفي تطورن الله هنا انتصال الأوامر واتناب النواهي a kwatanta umarnin da Allah ya bayar sannan a nisanci abin da Allah ya hana wane shi ake kiransa tsoron Allah kuma duk wanda ya kiyaye dokokin Allah wato iyi ko ka kayi yayi bari ya bari to yana daga cikin masu tsoron Allah kamar yadda na ce almuttaki mutum ɗaya almuttakuna kuma masu tsoron Allah da yawa to waɗannan masu tsoron Allah fi jannatin suna cikin gidajen aljanna domin jannatin aljanna guda ɗaya jannatin aljanna da yawa shi yasa malamai suke cewa gidajen aljanna wa uyulin da idan dunan ruwa nan ma ainun idan ruwa guda ɗaya uyun idan dunan ruwa masu yawa da an ce jannatin wa uyulin wannan ya yi kama da abin da mu samu nan gaba a cikin suratul tur Allah ta'ala ya yace innal muttaqina fi jannatin wa na'imin faqihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum a as samu. kun ga yi kama da wannan akhizina bima ya ce yace faqihina wato ya yi kama da juna na'am يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله عز وجل الله ينا بام الأبار ما تطورنت إنهم يوم معادهم للي أرانا ساكمكو يكونون في جنات وعيون ذات كثن تأتكين جدا جن الجنة لإذن دون الرواما سيوا بخلاف ما أولئك الأشقياء saɓanin abin da shakiyan nan da muka ambace su a baya suke ciki waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah suka karyata manzon Allah min al'azabi wanne kayan sukan suna cikin azaba nau'i daban-daban wanne kal da mugunya iri daban-daban wal da gobara iri daban-daban wal da sarƙuna ko maruruwa iri daban-daban kaga kenan duk wanda suka yi shakiyanci suka saba wa Allah suka yi tsageranci ba su yi biyayya wa Allah ba ba su yadda da manzon Allah ba to ranar takin alkiyama suna cikin waɗannan abubuwa amma kuma innal muttaqina fi jannatin wa uyun ko kuma masu tsoron Allah suna gidajen aljanna da idan dunan ruwa iri daban-daban Allah ya sanya mu cikin su akhizina ma atahum rabbuhum suna karban abinda Allah ta'ala ya ba su hannu bibiyu shine na gidan aljanna wasu malamai abin da suka fasara kenan amma ibnu jariri tabari rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin magabatan masu tafsiri kusan na farko-farko za mu iya ce classical yana cikin classical kamar yadda suke fana da turanci manya-manya magabata ya ce akizina ma atahum rabbuhum shine duk abin da ubangijinsu ya ba su a nan duniya karɓa suke yi hannu biyu Allah ta baraka ta'ala ya ba su dan arzikin da ya ba su suka ce sun gode ba su ji haushin masu arziki ba waɗanda suka fi su ba su yi musu kyaki ba ba su yi hasada ba Allah ya ba su matsayi inda ya ajiye su suka ce sun gode ba sa karambani wajen neman ƙaji Allah ya ba su ilimi ilimin da Allah ya ba su suka ce sun gode suka yi godiya wa Allah Allah ya ba su gidaje sun gode ko ya ba su mata da 'ya'ya sun gode duk komai karancin abin da Allah ya ba su sun karɓa hannu biyu kuma sun gode wa Allah da kun ga wannan ya gwada yana ɗaya daga cikin sifofi na masu tsoron Allah shine duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka to ka karɓa hannu biyu ai idan mun koma baya yana daga cikin rukunai na imani an tumina na qadari khairihi wa sharrihi yi imani da kaddara alherinsa da sharrinsa sannan ka yadda da abinda Allah ya baka ka ce ka gode to wannan zai taimaka maka wajen kare ka daga abubuwa da dama waɗanda suke na ɓarna amma matukan mutum bai yadda da hukuncin Allah ba to fa a samu matsala yasa lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah kafirai suka ce me yasa aka aiko shi Muhammad bin Abdullah alali a Makka akwai wanda suka fi shi wayo a Makka akwai wanda suka fi shi kuli a Makka akwai wanda suka fi shi matsayi a idon mutanen Makka a Fa'ifa akwai manyan mutane waɗanda sun fi annabi kuɗi sun fi manzon Allah tarin buriya ko wani abu makamancin wannan me yasa Allah bai ɗauko wani daga cikinsu ya baki annabci ba Allah ta'ala ya ce ahum yaktimuna rahmata rabbih nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون Allah ta'ala sai ya dakile su wai su suke rabo wa Allah su suke raba komai na Allah ina ruwansu Allah tabaraka wa ta'ala yana zaben wanda ya ga dama ya sanya manzancinsa a cikinsa kamar yadda manzon Allah ya yi bayani ya ce Allah ta'ala ya zaɓi zuriyan annabi Ismail ya zaɓi ƙuraishawa ya zaɓi bani kinana sannan ya zaɓi zuriyan gidan bani hakim maza Allah ya ce wasafa ne min bani hakim sai Allah ya zaɓe ni a cikin bani hakim Allah ta'ala ya yi shawara da kurai shawa ne ya zaɓo manzo Allah ko ya yi shawara da larabawa ne ya zaɓo manzon Allah Allah ya safi min al-mala'ikati rusulan wa minan na إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم saboda haka abinda Allah ta'ala ya ga dama yake yi ba wanda ya sai tanka wa Allah shine Allah ya ce ahum yaktimuna rahmat rabbik shin su ne suke raba rahaman ubangijinka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya lalle mu muka raba muku ma'ikatahu abinda ake nufi da ma'ika shine rayuwa kowa da yadda yake rayuwa wani yana cikin jin daɗi wani yana cikin matsatsi wani yana ɗebo rigima wa kansa wani kuma duk inda ya ga rigima kauce mata yake yi ai dole ku ce na'am don akwai wani za ka je ka same ki ya auri mata ta farko ta haifi ya biyar wani ya sake wata bazaura a gidansa ta haifi ya'ya uku a shi kuma Allah ya kaddara akwai sauran ya'ya hudu shi wannan da yake da uwar gida mai ya'ya biyar din da sai ya auro bazauran nan sai ta haifa masa ya'ya hudu a gidansa sai ya sake haduwa da wata bazauran mai yiwa daga cikin jarawa mai haihuwa ita ma ta zo ta zuba masa ya'ya daga nan kuma sai ya je ya ɗauko wata baningiya ita ma mai zuba 'ya'ya sai ta zo ta haifa masa 'ya'ya da yawa to kafin ka ankara sai ya gan shigakin nan bai wuce ɗan peret ba amma mata hulu uwar gida ce aka aure ta budurwa amma duk sauran ukun zaurawa kowace ta zo ta zuba 'ya'ya huɗu ko biyar ko ma fiye da haka to idan ya zo yana kuka wannan shi ya jawo rikici wa kansa laraba suka ce ya daka aukata wa fuka nafaka yi wato tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka saboda shi ya je ya ɗebo rigima an kasan ba za ka iya ba su haƙoƙinsu ba su matan nan 'ya'yan nan ba za ka ba su haƙoƙinsu ba to ka kauce ka kauce saboda haka hum yaktimuna rahmatar rabbih nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din daraja. Allah ta'ala yake muka daukaka wadansu bisa wadansu bisa daraja kaga shi yasa in ka yadda wani ya fi ka ka hakura wannan hukuncin Allah ne to zaka samu kwanciyar hankali in ba haka ban ka je ka kwanta ba zaka yi bacci ba ko ba za ka iya kwatowa ba kai ba ka yi bacci ba kai ba ka kwato ba to me aka yi kenan kai aikin banza saboda haka Allah tabaraka wata'ala shine mai hukunci shi yasa waɗannan bayan Allah sun yadda da dukkan abin da Allah ya ba su su malamai kuma sun fasara a bima atahum rabbuhum masu karban abin da Allah ya ba su ne a cikin gidan aljanna duk abin da Allah ya ba su za su ce alhamdulillah sun gode saboda babu wani daga cikinku wanda ayyukansa za su sanya wato su cancantar da shi ya samu gidan aljanna babu manzo Allah aka ce masa ko kai yace ko ne illa an yatagammadani Allahu bi rahmatin min ba domin Allah ya lullube ni da rahama ba manzo Allah da kansa yace ko aikinsa ba zai baki aljanna ba kaga kenan mutumin da zai kwana yana sallah ya guni yana yana azumi kaddara a ce kowace rana yana azumi ko yayi haka kullum ya kwana yana sallah yana sauke alkur'ani bai cancanta Allah ya baki gidan aljanna saboda wannan aiki ba balle ma haka ce duk wanda ya haka yayi kuskure kowace rana ka sauke qur'ani kuskure ne kowace rana ka kwana kana sallah su kutun kuskure ne kowace rana ka dauki azumi a sawmul masrud kuskure ne sai dai ka yi yau gobe ka sha ruwa sannan da daddare ka yi bacci a wani bangare kamar yadda za mu gani sannan kuma ka tashi kai sallah wani bangare da sauran waɗansu ayyukan ibada to don haka na ma atahum rabbuhum qala ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala fayamilina bima atahum Allah min al-fara'id to abinda Allah ya basu sai yanke musu hukunci sun yadda da shi duk abinda Allah ya ce su yi suna yi abinda ya ce su bari suna bari innahum kanu qabla zalika musinin lalle sun kasance masu kyautatawa ne kafin wannan qabla an yufrada alaihim alfara'id fa kanu musinin al'amala aida tun kafin Allah ya dora musu suna cikin masu kyautatawa suna da kyakkyawan manufa yasa duk wanda ya kasance yana da sassaucin ra'ayi yana da kyakkyawan manufa yana sha'awan alheri to lalle ya fi kusanci da bayan Allah na kwarai masu tsoron Allah والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لأن قوله لأن قوله تبارك وتعالى آخذين حال من قولي في جنات وعيون duka fassarorin guda biyu na yi su والمتقون في حال كونهم في الجنات والعيون آخذين ما آتاهم ربهم ibn kathir ya ce lokacin da suke cikin gidajen aljanna da ruwa iri daban-daban duk abinda Allah tabaraka ta'ala ya ba su karba suke yi to sai dai kuma wasu sun masa take bi suka ce a'a ai duk wanda ya shiga cikin gidan aljanna yana da ra'ayi bi ma'ana yana da option an baki dama an baki Abin abinda ya ga dama zai yi odansa yana iya yi wani ce a kawo mili farfesun kaza shi kuma alaramma muna hira da shi ya ce a'a shi ya tuna da ya tuna can gida sai ya ce shi ya kawo masa ga kaiwa ni ina neman farfesun kaji shi yana neman ga kaiwa kun san ga kaiwa ko malam buhari ka san ga kaiwa menene ga kaiwa dawa ake dafawa idan aka dafa sai a sa gishiri a sa magi a sa menene ina ji mutane yanzu suna yi wannan ki ake kira ga kaiwa saboda haka yin mutum ya zo ya ci ya sha ruwa sai ya ji tsip a to kowa yana da ra'ayinsa da yake bukata ki ne kuma za a kawo masa komi girman abu idan ka nema a gidan aljanna za ka samu sannan komai karancin abu idan ka nema za ka samu to ni na yi odan farfesu shi kuma larama ya yi odan ga kaiwa ai kasan wani zai ce kuma mai kawo ga kaiwa a gidan aljanna to amma shi abin da yake so kenan kuma za a kawo masa zai ta kwasan ga kaiwansa eh misali kenan to don haka mutum yana da wato zaɗi a cikin gidan aljanna to shi yasa wadan suke cewa ai duk wanda ya riga ya shiga aljanna to wannan ke zabi ne kawai maganan duniya ke kine ake zina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalik lalle su wadannan sun kasance fi dari duniya a gidan duniya mufsinina mutane ne masu kyautatawa to kaga kyautatawa yana da kyau Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutane su kyautata wa asinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yake ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa abinda ake nufi da kyautatawa shine ko an musguna maka ka danna zuciyanka kai abinda ya kamata mai yiwa kana da yan uwa kana musu aikin alheri wani sai ya zo ya ce ka zo ka zauna a gari kawai kullum mu kawo damuwan mu ko sauraron mu baka yi abinda kake bamu mu bai ta kara ya karya ba ke ba bai san rikicin da kake ciki ba shi yana da daren dan uwanka ne ya kamata a ce yi masa komai kai kaza kaza yana kuce maka to duk da haka sai ka danna zuciyanka abinda ka tsara ko kai niyya ko gwargwadonka ka ɗauka ka bayar domin ka ce za ka bi na maganganunsa ba za ka yi ba wani lokaci za ka iya taimakawa mutumin da baya da galihu ka ɗauki ɗawainiyansa amma wata rana sai ya je wani waje yana zakin kuma kuma tabbas za ka iya kama ki yana zagin ka kana kyautata masa ɗari bisa ɗari amma kuma sai a same ki a cikin masu cutar da kai wannan idan ka ya bayyana haka sai ka yi haƙuri waɗannan su ne masu kyautatawa yana da wahala amma sai ka yi hakuri ka danna zuciyanka abubakar bin bi kuhafa Allah ki kara yadda da lokacin da aka zo ana rikicin ƙazafin da aka yi wa walala aisha radiyallahu anha da abu yaje yaje ya dire sai aka samu wani ɗan yar uwarsa tun yana ƙarami yake kyautata masa shine kominsa amma wani abin mamaki yana ɗaya daga cikin waɗanda suka luguguita wannan labari Aina na aisha yar uwarsa ce amma kuma duk inda ya je ya zauna sai ya ce kai wannan ai an yi kaza an yi kaza zargi mai karfi wannan aka ce ka maimaita ba za ka iya maimaitawa ba alhali mahaifinka ne ke ɗaukan ɗawainiyarsa gaba daya ya sa da abu ya zo ya fito fili sai ya ce to tun da karama mun da haka to daga yau ba ni ba kai ba kai ba ni mu rabu kawai shine Allah tabaraka ta'ala sai ya saukar da aya yace in dai masu daraja ne waɗanda suke da mutunci ba sa yin haka masu kyautatawa ba sa lura da wannan tunda Allah ne mai ba su lada saboda haka ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ba ku son Allah ya gafarta muku ne sai ya sake kiransa ce da na yi maganganu na ce ba ni ba kai saboda abin da ka yi tunda bai kamata a ce an same ka cikin wannan ba ya ce amma tun da Allah ya saukar da wannan aya ka je duk abin da na saba ina maka ina maka domin Allah ne kuma zan ci gaba da yi kaga ba kowa zai iya yin wannan ba idan kana kyautata wa mutum ko kana kyautata wa ‘yan uwa suna muguna maka ka yi haƙuri manzo Allah yake idan kai haka faka ka to tufifuhumul malla wala yazalu ma'aka min Allah zahirun ma dumta ala zalik duk suke cutar da kai kai kake kyautata musu to kaman kana zuba musu toka ne mai tsananin zafi za ka samu mataimaki na musamman daga wajen Allah subhanahu wa ya sa duk abin da kake na alheri ka yi ƙoƙari ka ci gaba da yi wala ta sauyi hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa hu hazzin azim abinda Allah ya fada kenan saboda haka sai mutun ya daure yasa masu tsoron Allah innahum kanu qabla zalika mufilin to mutane ne kafin wannan lokaci masu kyautatawa don haka yana ɗaya daga cikin ɗabi'u waɗanda suke taimaka wa mutane yana daga cikin ladubba waɗanda suke taimaka wa bayan Allah wajen samun aljanna shine kyautatawa karka damu da abin da mutane suke maka na musgunawa wannan al'ada ce ta jama'a Eh, inda ka kai wani munzali mutane ba za su barka ba hmm. a rinka cancakan ka ta ko'ina kenan hmm. kai ko kada ka saurare su ka ci gaba da abin da ka saba yi shi ne kanu kabla zalika mufinin lokacin da suka shiga aljanna za a ce kulu wa shirabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha saboda abin da ka gabatar a cikin kwanakin da suka shuɗe ce wannan ya gwada haka kawai a runtume ka a ce maka za a baka aljanna ranar takin alkiyama wannan ƙarya ne in dai baka yi wani aiki ba komai kakinsa ba zai yi ba ba raba aljannan ake ya kawai ba amma yanzu gwamnati in ta ga dama tana iya kiranka ta dauki naira miliyan hamsin ta baka a banza ba yi aikin komai ba wanda ya yi ta ihu wajen kamfen ba inda ba shiga da ki ba shi kuma sanye ne miliyara naira dubu biyar hana shi amma fada masa bakar magana amma wani yana nan yana zaune an dauki miliyan hamsin an baki kuma ya murkuce su a banza a nan duniya ana iya yin haka gwamnati ta ga dama tana iya daukan gida ta baka gwamnati ta ga dama tana iya daukan mota ta baka amma wa filatullahi galiya wa jannatuhu hajan Allah tana da tsada hajan Allah aljannansa ba za a samu ba sai an yi aiki za ka yi aiki komai karanti idan Allah ya karba to sai ya lada da yawa misali kaman wanda yake infaki wanda yake bada sadaka ko wanda zai bada kyauta ko wanda zai yi aikin alheri ko wanda zai aikin addini masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambata saba sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu mai yasha wallahu wasi'un alim wanda ka ba bada kaɗan an baka mai yawa man ka bi idli tamratin min kasbin tayyibin taqabbala Allahu tabaaraka wa ta'ala bi yaminihi ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل abinda annabi ya kenan ka ba da ɗanka dan an baka mai yawa amma ka gare ka yi aiki haka kawai baka yi aiki ba baka aljanna ina saboda haka karka yi gadara da cewa ka fito gidan malamai kada ka yi gadara ka fito gidan kekunai kada ka yi gadara ka fito gidan bayin Allah kada ka yi gadara an haife ka cikin musulunci ko kar ka yi gadara kana zama a wajen tafsiri ba ka aiki ba zai yi ba sai ka yi aiki numan yana ganin yawan kabbaran da yake fana ko na ɗinki ne za a baki aljanna sai ka yi aiki abinda mala yake fala mana kenan abinda aya ta ambata kulu wa sharabu hani'an bima aslaftum bi din nan bi sababi ma fa'altum fil ayyamil khaliya al ayyamil madiya allati kanat ad-dunya kwanakin da kai a duniya abubuwan da ka aikata shine ake biyan ku shi yasa ka ce kulu wa sharabu ku ci ku sha a cikin gidan aljanna bisa ra'ayinku bisa zaɓinku Allah ya samu dace kuma innahu ta'ala bayyana ihsanahum bil amal wa qala sai kuma Allah ta'ala ya sake bantaro mana wani bangaren aikin innal muttaqina me yace kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kanu qalilan min al-layli sun kasance kaɗan ne daga cikin dare ma yahja'una suke bacci wannan ya gwada mafiya yawa cikin dare suna farke baccin su kaɗan ne a cikin dare za su yi baccin hutawa ne ko da yake iktalafal mufassiruna fi zalika malaman tafsiri sun yi fassara guda biyu ala qaulaini wahduhuma anna ma lafiya wadan suka ce qalilan min al-layli ma ma innan korewa ne ai takdiruhu kanu qalilan min al-layli la yahjauna kadan daga cikin dare ba sa yin bacci wal qawlu thani magana ta biyu annama masdariya kanu qalilan min al-layli ma masdariya masdar ce Wannan suka karanta na hausun sani to wannan ma din nan takadiruhu kanu qalilan min al-layli hujuhum wa nawmuhum bi ma'ana wato baccinsu da yawa suna bacci da yawa su samu wani lokaci kankani kuma sai su yi sallah su roki Allah tabaraka wata'ala to wannan dai fasara ce iri daban-daban wannan ya danganta ne da ainihin yanayin mutum kamar yadda Allah ta'ala ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'aka kun ga an bi step by step daga sama aka gangaro kasa inna rabbaka lalle ubangijinka ya alamu ya sani annaka taqumu adna kana tsayuwa cikin dare kai sallah adna mafi kusance min sulusayil layl idan aka kasa dare kake uku kana daukan kake biyu wala ala magana ne da annabi wata rana manzon Allah yakan yi sallah cikin dare biyu bisa uku sai ya ce sai aka sauko kasa sai aka ce rabi biyu bisa uku ya fi rabi ko bai fi ba two ya ce ha ya za aka ce wani suwa wani lokaci manzo Allah ya kan raba dare gida biyu rabi sai ya yi sallah rabi sai ya yi bacci sannan kuma sai aka ce mai wasu lusa da ɗaya bisa uku kaga can biyu bisa uku da ɗaya bisa biyu da ɗaya bisa uku aka jeranta maza Allah yana kasa dare kake uku kashe biyu sai ya yi bacci kashe ɗaya sai ya yi sallah kaga daga sama an sauko ƙasa sannan kuma sai aka ce wata ifatun min allazina ma'aka haka ma waɗansu ɓangare daga cikin sahabbai waɗanda suke tare da kai su ma abinda suke yi kenan suna raba dare ko su yi sallah biyu bisa uku ko rabin dare ko ɗaya bisa uku wallahu yukaddiru al-laila wan-nahar shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake to yanzu an sassauta muku kuna iya yin nafila cikin dare abinda ya sauka gare ku abinda ake bukata kai bacci idan ka yi bacci ka tashi ka yi sallah idan ka gaji da yin sallah ka sake kwanciya ka yi bacci sannan can kusan asuba ka taki ka yi sallah ka yi addu'a ka rufe kofa sannan kuma sai ka fito sallan asuba wannan kine irin sallan annabi dauda alaihi salam wanda manzon Allah ya yi bayani to kowanne dai ka ɗauka in ma ka kwanta gaba ɗaya sai wajen ƙarke sai ka taki to daidai ne kamar yadda malam zai fassara mana nan to waɗannan masu tsoron Allah yana daga cikin abin da suke yi kun ga wannan ya gwada kowa yana sallah cikin dare daidai gwargwado wannan shi yake ba da dama ga ɗaya fassaran da malamai suka yi suke cewa salatun laili masna masna wato sallan dare raka'o'i biyu ne idan mutum ya ji tsoron alfijir zai bayyana to sai ya yi wuturi sai ya rufe sallansa gaba ne kaga masna masna wato mutum zai tayi babu iyaka kenan sannan akwai waɗanda suke yin ihda ashara raka'a akwai masu salasa ashara raka'a akwai masu raka'o'i goma sha ɗaya ko goma sha uku to wannan ya gwada idan ka yi raka'o'i ko ka tsaya a goma sha ɗaya ko sha uku to ka ga mai yiwa za ka ɗan tsawaita a raka ta farko mai yiwa ka yi awa guda kana tsaye ko ka yi minti talatin kana karatun Kur'ani, ko idan ka je ruku'a ka je sujada ka yi minti talatin kana sujada kana roƙon Allah kana neman gafaran Allah kana tuba zuwa ga Allah kana kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa kaminun an yustajaba lakum maza Allah yake kun cancanci a amsa muku don haka waɗannan bayan Allah kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa qala al-hasan al-basri shi yasa al-hasan al-basri dai daga cikin magabata yake cewa kana al-ahnaf ibn qais yaqul dai daga cikin sahabban annabi al-ahnaf bin kai yace aratu amali ala amali ahli Ya yace na kwatanta aiki na da aikin yan aljanna yana da kyau mu mutanen yanzu mu saurari wannan karka dauka saboda tsaban ladancinka kawai a cikin gidan aljanna kana gaba-gaba ko saboda tsaban ɗaukan tafsirinka a cikin gidan aljanna kana gaba-gaba hmm, da saura sai ka hada da waɗansu ayyuka ko tsaban yan ayanka yanzu eh, ni ma bari biyo ta kai na don saboda tsaban tafsirinka a cikin gidan aljanna kana gaba-gaba a'a akwai sauran waɗansu ayyuka yasa idan ka ji bayanin irin wannan sai ka kwatanta da irin aikinka tunda ana fadin ayyukan 'yan aljanna Ya ce fa'iza qaumun kada bayanuna baunan ba'ida ya ce 'yan aljanna fa sun mana nisa tsakaninmu da su akwai rata iza qaumun la na bulugu a ba za mu yi yin irin aikinsu ba yanzu ga ashen nan sun an kwana biyu za a fara sarewa kuma yanzu in aka kare mara malana ana aikin ne wani masallaci yake aikin inda za a ce a zo a yi ta hajjudi cikin dare akwai masu zuwa amma ranar 27 za a zo mafiya yawan waɗanda suke fitowa ta da 27 za ka samu saboda duniya suke fitowa ko waɗanda suke zuwa saudiya saboda duniya suke fitowa 27 saboda an yanke dare lailatul qadr kenan shikenan zai zo yayi sallah yi ta addu'a yi ta nishi yi ta kuka amma an ka gan shi a wani waje in ce musu munafiki ma wallahi baka yi laifi ba don ka gan ke yana wani abin abin mamaki zai baka amma da za ka ji abin da yake roko sai ka ji ko yana roƙon kuɗi ko yana roƙon matsayi ko yana roƙon abin nan ba don Allah ya fito ba kun ga ya kamata mu gyara ninyoyinmu eh, mu gyara manufofinmu kanu qalilan min al-layli ma yahja'un manyan bayin Allah cikin dare ba sa bacci sosai kuma ko da mutum yana bacci ma in yara zana bawan Allah in yara zana akwai addu'an da yake wace addu'a suke yi yanzu ka yanka zana sai dai ka dauki waya kai ta dubawa ya zan baka yi sa'a ba sai Allah ya dada razana ka baccin ma ba za ka ya ba annabi ya riga ya ambaci cewa in kana bacci karazana to akwai ambaton Allah da ake so kai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim ka faɗa kai ta maimaitawa ko ba komai Allah zai gafarta maka kurakuranka to amma kaga wani yana razana sai ya kama kame kame shi bai take je yi sallah ba shi bai ammace Allah ba shi ya dauki waya kuma bai duba ma alqur'ani a cikin wayan ba ya kama kame kame ke yasa sai ga Allah ta'ala ya dada ruda ki Allah ya sauwake saboda haka yan aljanna idan ka ji bayanin al'amarin su yana da wuyan sha'ani gaskiya ba su da hasada ba su da kyaki ba su da lalaci ba su da mugunta sannan ba 'yan ta'adda ba ne ba ɓarayi ba ne ba azzalumai ba ne ba kuma fasikai ba ne ba mutanen banza ba ne kaga suna da yawa halayen suna da yawa kuma suna da wahala waratu amali ala amali ahlin Ya yace sai na kwatanta aiki na da 'yan wuta fai za kawumin la khaira ya ce kai ko da yake mutu babu alheri cikin su su kazibu na bin kitabillahi wa bi rusulillah domin su sun kai iyaka da suke karyata littafin Allah sannan kuma suke karyata manzannin Allah su kazibu na bil ba'si ba'dal maut ba su yadda ma za a yi takin kiyama bayan mutuwa ba kuma yan Najeriya da yawa ma ba su yadda za a yi takin kiyama bayan mutuwa ba domin kaga mutum yana barna kamar tamkar bai yadda za a yi takin kiyama bayan mutuwa ba ne Allah ya sauwake wa wajattu min khairina manzilatan qauman khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a yace to mafi karanci shine wanda za ga yake yana baina baina to kusan za mu ce mu muna baina baina eh tun ba wanda ya sai ya zo ya ce 100 bisa 100 ba ya sabon Allah a Najeriya ɗari bisa ɗari ba ka sabon Allah kana ɗan Najeriya wannan muna kwatantawa ne da Najeriya kasashe da dama don akwai laifin da ko da baka kirya ba ko baka yi ninya ba sai wani ya tsunduma ka ciki to mutumin da ya kasance kalato wato khalaqa amalan salihan wa akara sayyi'a sai dai waɗannan asallahu an tuba alaihim Ya yi kusa Allah ta'ala ya yafe mana Allah gafarta mana wa qala abdullah ibn salam abdullah ibn salam radiyallahu anhu yake لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة yace lokacin da annabi ya zo madina in الناس nasu ilai mutane da yawa suna ganin annabi sai suka karkata zuwa gare shi ba su taba ganin sa ba labarin sa suke ji amma suna ganin manzon Allah sai suka ji sha'awan su bi manzon Allah su bar al'adun iyayensu da kakanni kaji bayin Allah saboda alaman da ke tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma saboda me saboda suna da kyakkyawan zuciya wa kuntu fi manin jafala yace ina daga cikin waɗanda suka karkata zuwa ga annabi domin lokacin da yazo ya ga manzo Allah kawai yace shi zai yi imani wannan mun sha bayani dangane da yadda ya imani har manzon Allah ya boye shi ya ce ni ina da daraja cikin mutane na amma ina son in hada musu wani tarko kuma abin da aka yi kenan manzo Allah ya boye ke kira ya kudawa ya ce wane ne ibnu salama cikin ku suka ce ai babban mutum ne dan babban mutum ne mai daraja ne dan babban wato dan mai daraja ne in ya faɗi magana ana sauraron sa mutumin kirki ne idan yayi imani za ku yi suka ce ina yaushe zai yi imani ba zai taɓa yin imani ba ne kuma ya riga yin imani yasa da ya fito ya ce muku ya yi imani suka ce ƙarya kake yi suka ce ai makaskanci ne ɗan makaskanta eh kun ga sai suka canza magana saboda me saboda ya saba wa ainihin abinda su suke so ko suke tsammani to Abdullahi bin Salam ya ce falamma ra'aitu wajhahu radiyallahu anhu ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallahi muna haduwa da annabi da naga fiskan manzon Allah aratu anna wajhahu laysa bi wajhi rajulin kadhab yace da naga fiskan manzon Allah sai na gane fiskan nan ba fiskan makareci bane amma ka san na ramma yanzu kana zaune wani zai zo wani dan ciwa-ciwa kawai zai zai na ce Allah ramma wallahi gari yayi zafi da bene ba ma zai yadda ku hada ido ba sai ce ai na zo da mota ta ta tsaya waje kaza kudin mai nake nema a ramma tunda ku kuna manyan masallatai albashin ku sai da babban leda sai ka dauka hannun duk girman masallatin babban albashi yake bayarwa ka zo ka tsana na wata guda ka gani ina jin gudu za ka yi eh gudu mutum zai yi amma za ga mutum kawai saboda ya kai ya ganka a wannan babban kujera ga masu kyamarori suna ta nuno ka suna daukanka ka ga haske yana ta haska ka yi hasken da mutum yake saboda tsaban haske ne ke sa yake haske suki zai doka kawai baka da furobulan ne kawai kudi yana ajiye kawai kuna addu'a kenan kudi na zuwa da gane mazgo kawai za a kawo muku eh ya sa shi bari ya zo kuma ne wani zai so abinda zai faɗa maka kariya ne yasa in dai har mutum yana da basira yana da lura wani lokaci wani zai zo kariya yake fada kawai yana so ya cutar da kai to ka kokari ka ba da waɗanda ma ba su nema ba don akwai mutanen da za mu same su lissa'ili wal maharo wanda saboda kare mutuncinsu ba sa roko to in ka ba su ya fi lada wanda yake ga matsazi shi ma yi roƙo ka baki musamman idan da yana da dukiya yanzu bai da ita to kafin a hana shi roƙo yana da wahala amma ya cancanta ya taimake shi ko wanda yake da wata lalura wanda kai kasancewa saboda wannan lalura mai yiwa in yana da mata da 'ya'ya ba zai iya ciyar da su ba to tun kafin ya abin nan ka ɗauka ka baki in ya tambaye ma ka baki to don haka abdullahi bin salam ya ce yana ganin fiskan annabi ya gane fiskan ba fiskan magaryaci ba ne fakana awwalu ma samituhu yaqul ya ce farkon abinda nabi annabi yake faɗi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ce ya ku mutane at'imu ta'ama wasilul arhama wa afshu salama wa sallu bil laili wan nasu niyamu tadkulul jannata bi salam manzo Allah yayi sajau sai dai mai yiwa wani ba zai ji sajau ya fito da kyau ba amma bari yanzu in karya ka'idar larabci na karya ka'idar larabci za ku ji sajau ya fito bari in karya ka'idar larabci أطعموا الطعام وصلوا الأرهام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نياما tadkhulul jannata bi salama kun ga na karya ka'idar sajau ya fito a fili wasu landa suka zo kamar yadda na karanta a can shine daidai amma saboda waɗansu abubuwa ne shine wasalin ya canza amma an kun duba za ga mimun mimun mimun da m ya kare annabi ya faɗi waɗansu abubuwa a dunkule tun da manzon Allah ya faɗi wannan Abdullahi bin Salam sai kokari ya kiyaye abubuwan da maza Allah ya faɗa kusan kamar masu sauki ne to su suke kai mutum aljanna cikin ruwan sanyi abu na farko maza Allah ya ce ya ku mutane in kuna son ku shiga aljanna salun alum to ku ci yadda abinci musamman ma yanzu ana jin jiki to a taimaka ci yadda abinci duk mutumin da ya azumi idan ka ɗauki abinci ka baki ya ce to lalan da aka baki a dalilin azuminsa saki ne za a baka sai ka yi naka ka samu ladan sannan kuma ka samu ladan wani Ya sa bayan Allah wa yutsimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nutimukum liwajhi Allah لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرة وسرورا قال شيء الله يباسوا الجنة يساتير وكوي إذا كان لك إن دي خيجار سورنا يكن كالله ذي يباك الجنة to ga mai azumi nan yayi azumi ka baki abinci yayi buɗe baki ko ka baki yayi suhur ya ci yayi net to kaga za a baka abin nan wato za a baka ladan ka cip cip eh, in ka baki fashiyal ya ci wani bangare to kai ma za ka samu fashiyal lada kenan kwarai da gaske ka baki bino guda daya sai a baka ladan da bino guda daya amma ya sha ruwa ka baki bino ya sha ruwan zafi ka kawo masa misali a ce abinci gijib ya ka kawo ruwan zaki ka kara masa ka ce bismillah ya mu dan huta ya gagara taki <laughs> to kaga za samu lada da yawa ciyar wannan yana da muhimmanci ba wai lalle lokacin azumi ba yasa kun ga irin tsofin nan da ake gani maza ne ko mata musamman irin waɗanda ba su da galihu da ya kamata a nemi aljanna a dalilin ciyar da su wani lokaci wani za ka ji yana ce kaman almajirai ga su haka ma almajirai domin saboda waɗansu za ga yadda suke wulakance amma yana da kyau su kuma iyaye su ma su san matakin da ya kamata su ɗauka masu tara almajirai ba sa kulawa da su Allah sai ya tambaye su ranar takin kiyama wallahi in yadda kake ganin waɗansu almajiran suke fita cikin hayyacinsu wannan ba daidai ba ne musulunci bai yadda da wannan ba wasilul arhama ku sadar da zumunci in kana da kuɗi ka yi da kuɗi in baka da kuɗi kuma ka yi da kafa yana iya yiwuwa bayan kaje kayi gaisuwa wanda zai ce wannan wallahi sai yawan gaisuwa ba kawo komai to ko ka ka toshe kunnenka kwarai da gaske sadar da zumunci don za a faɗi haka za ce kawai alaran nan kullum sai ya zo shi gaisuwa ba ya ɗan riko wani sabulu mana ya kawo kuma ba da shi ne zai da yana da shi mai yiwa zai riko to a sadar da zumunci ko da da gaisuwa ne saboda rakin sadar da zumunci hatsari ne fa halatai tumin ta wallai tuman tufkido fil ardi wa tukatihu arhamakum za mu same shi nan gaba ko mun yi shi a can baya suratu muhammad saboda haka ɗaya daga cikin hanyoyin da ake samun aljanna cikin sauƙi shine a sadar da zumunci ana zaginka ba a zaginka ana tare da kai ana kaunanka kana da kuɗi baka da kuɗi ka yi ƙoƙari ka sadar da zumunci wa afshu salama maza Allah ya ce kuwa ta sallama shi yasa sahabbai in suna son su tara lada a dalilin sallama suke shiga kasuwanni inda mutane suke taruwa kowa suka same ki assalamu alaikum goma assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah 20 yanzu kamar cikin masallacin nan gaba daya a ce kowa zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kowa an gaisa da shi kalle safa mutane nawa ne a cikin masallacin nan 20 20 sau nawa eh ai da zan fara karatu na ce assalamu alaikum wa rahmatullah to kun ga ina da talatin talatin sau adadin waɗanda suka saurare ni Allah ya ba mu lada ya eh, watsa sallama alaman arabta wa mallam tare karkace ba za ka yi sallama ba sai wanda ka san shi duk wanda ka hadu da shi kai masa sallama in ya bayyana kafiri ne shine ka janye ba za ka sake yin masa ba ko ba ka san shi ba kaga kenan ko kafiri ne kai masa sallama daga bayan ya bayyana aljihun baya ne to an kun hadu sai ka ce barkanka dai eh nan don a zauna lafiya to wannan ma yana ɗaya daga cikin hanyoyi na shiga aljanna cikin sauki wa sallu bil laili to sai ɗayan ku yi sallah cikin dare wannan su ne mafi yawan gafalallun mutane suna bacci yasa asalin bayan Allah su ba su cika da ranar su ta nafilfili ana ganin su ana ce ai waɗannan masu ƙoƙarin addini ne a su aboye suke yi tsakaninsu da ubangiji wasallu bin laili wannan su ne ku yi sallah cikin dare mutane suna bacci ta ce tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljanna salum halu saboda haka mahallin shahid shine wasallu bin laili wa nasu mun kanu kalilan minan laili ma ya yau a gurguje akwai ta kira su yadda suke karantawa sukan ce innahum kanu kabla zalika musulmin kanu kalila Minan laili ma ya yau wa bil asharihum yaktasirun kun ga ya guda rabata lalle su sun kasance innahum kanu qabla zalika mutinin sun kasance masu kyautatawa ne musinan mutane ne kafin wannan lokaci kanu kalila sun kasance yan kadan ne ba su da yawa ba su da yawa shine kanu kalila saboda haka ba kowa ne ke yin haka ba waɗanda suke yin wannan ba su da yawa a cikin al'umma shine kanun kalila sai a tsaya wajen sai ya ce minan laili ma ya jagun kuma da daddare ma ya jaguna ba sa bacci sosai shi kuma haka za a fasara shi sabila kari kuma ya tafsiruna wannan shi ne darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh